aw nadara li ghairi llah walla kenga henan tego allah tana dangani idan nan tego allah tana dangani ken ka gelli hilla kapenye ko ho gana allah tana nyayi ante ge malika da ante ge jinna da ante ge mori da ante ge itte dangana ante ga tana dangani anto agonna allah de ken hilla kapenye sahih te kenyi me asulunga ke be honu ta haramun tanye honu ti makruhu nyen amma ngana te ngana timmandi tiganden ne renya yufuna bin nadhir wa yakhafuna yawman كان شره مستطيرا أما تكن يمم قال كن مغنب فاري صلى الله عليه وسلم بخيل warna an fassarti nyanya nan do Allah nawa in kama an ngani ngatun tan jahande ngabito ilu sumu nanda walla ngadige kursi nanda ngani an ngami ngatun tan cumundi in jahande an tambon tingan tambon tanga walla Allah ngana kenyin dangani me kursa nanga ma kursi ndan tanya idan keni bakhile nya sadaqin de moyo sahih an to na lada an ngana ti ka kenta sahandini anta watun dinaga kambere ngate kenyi ma ga nun a holo ganni kanna nan ti makruh nyan amma ngana tegu angana angan da sonon te kanan palle te angan da sonon te kan palle te guti allahi ma te guti ho handa minne ya maganta allah bane agai wasoron marsan hagatuni tangana te guti ke ho ya awanyana ho be kitte tikiyai anga serenga la kilo nu manme tarnati ke te gwa nan ti warni kenya ya akhi magandu hoy walla anga honu ngalla amalle me kita andara ga sigi tenga walla gide nga walla qabru nga nan tego ana lemme kita kenna usan ta kanyo ko dan katunte ya akhi kuni ya syaitana no kuyam mana soronya ren sahih aw halaka ra'sahu li ghairi allah walla kenga he aganin kollanci allah tanandangani kasofiyya qosofi gankoko يحلق أحدهم رأسه لشيخه تعبدا له sofi kan ko kuy gono adi iwin kollon cini alla i khirsen dangani iga bate nyana khirse ke dangani sahib ken taga bo o kuso nin karama ga wala kin sofi kan ko nganyana annan yin kolla ke si an gan khirsen batta sahib wa kadhalika yarka'u law hinna kan yammo gada ur kongono khirse ke dangani aw yasjudu lahu walla ken ga wasjudina dangani aw yatubu li ghairi Allah walla kan ga watubi ni Allah tanan dangani sahih ana tubi kirseke dangani ka sofiya ko sofi ganko alladhina yatubuna li shuyukhihim ikumbe nuga tubi ni kirsunda sofi ganko nyugona nonga igana junubu nyai tubi ni kirseke adangani inta tubi ni Allah subhanahu wa ta'ala da wa shi'a ado shi'a nunga alladhina yatubuna aidan li ru'asaihim kubenu ga tubini igirsun da shi anun kakai kuna nonga ga tubini khirsu ka dangan idan an gane tubini an tubini ko da Allah wan nasara adun nasara nu alladhina yatubuna liqistisihim kubenu iga tubini e itwano ko dangani pastor nu kai tubini kunya dangani idan kubenu hakini ke kenni hilla ka penye li anna tawbata ibada warni kebe gani tubun abatenyan tubun ni batenyan qala ta'ala wa illa allah ومن يغفر الذنوب إلا الله يما ننتو نغا idan قفرني ما غانت آل عمران إذن maniya توتوب قاغني منيا batte ñani tubunga maga tubunya allah da an tanada anganta sorono tubun palle tubunya allah subhanahu wa ta'ala banada abane galla na tubul an angana tuba da an antamba tellagana sahib walakin ke bo oku kon sonin karanan tubi sere allah da magabo وفي مسند الإمام أحمد أو مسند الإمام أحمد دي أنه جاء بأسير ننتي إرتي من بريغويا فقال من بركت اللهم إني أتوب إليك إنك من كنا توب إنك ولا أتوب لمحمد تتوب محمد دنان فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي من تيلا لندتي غندنيا كمان داكسي عرف الحق لأهلي إيغون تونتو إدون كندغن warnu tugu nyana kata Allah tugu tanya na kata Muhammad ya alaihi salatu wassalam idan hande katta keya fare alaihi salatu wassalam igo nga bara alla gan kaxun kinni fare nga na igo ke ken amma kallu an ga manya Allah ita na tini nyana nga da bu amma anta sere de anna kunna anna kunna man tambal nyana nga ko hede amma nya Allah gelli ken nyana tambali ma sere nya Allah ma sere nya Allah aka yi gonu ngano anga makkiya ni nya alla agaranta taagunu de bendi agaranta taagunu kanni agaranta taagunu taagu dingira man manni nya alla anga madunga tenga iwan katana dunai nan katana daga tawo de betane walla nan bugu kanna nan daga taagu kampallunga wa ho gabe ga nyana mo gombe amma maganya alla warna heti alla sabatan to mun serenga man nya alla maga butu amma hono ne tabe anya hakan anga nya alla ita wanga janna man Allah palas nya kiniya nga kembirenga me magandunya allai magandunya allah ñammogo susu kohmante فالله تعالى هو أهل التقوى وأهل allah subhanahu wa ta'ala أكنني kannen dun kenga komon nan kawa kanna kenye na gafaren kaga dun kenga komon nan kawa junubun nun kafaren muru naye ayana junubu nun kafaren wallahu ta'ala huwa ahlu tauba allah kenye ni tuben dun kenga fa idha taba li ghairi allah gelli komen na tube allah tana dangani وقع في الشرك أغنه هلا كفندي لأنه ورنا كما صرف لعبادة ربتين إلا لغير الله الله سبحانه وتعالى تنندغن إذن يربي هكذا كي مؤلفنا رحمه الله أهجر قرجان دهي هنانكو كن كنن قاغي نهلان ديكه اللي بتين نغند إذن أنو مغنتوا كتا نمغ سوسكو منتي ono mogontowa on maga hillandi kafa allah baten nogondi sahe muallif nga da misalin danya a kitabu yugo da waga ga bondini atini eh, misale de kursinde duange tangay mure eh, habande mure teke rukonge sujire tawafo da kususu ko tahana tahana da ku muallif nga kusu ko mantan kon فإذا صرف واحدا منها لغير الله فقد وقع في الشرك yemme be gana bane illa kudi alla tana dangani ken kamanga aro illa kapen no onde ken berenga illa kapen pe hine ya ho hana be oga konni muallif ngar hubbe nya ho hana ngai ragam bugan din salama hundi ken to onya ne illa kape ya no wa munda na jidi ndenya walakin onta munne diga menga gabono mo siri kudo na haga kitai insha allah wa murna alla ma no de mona ko mandi

illa kapanan kite ngani kebe duna do datu akite ngani kebe la garo datu hinu be nu gano iga serem bugandini islama gonno gondi gelli illa kapen karanga ora kunchu ko mantentu ke ho kana no on الناقض الثاني من نواقض الإسلام برجنان هلاندي جل الإسلام برجنانونا قال رحمه الله مؤلف تيه من جعل بينه وبين الله وسائطا yemme be gana كون kunga gana kunya ido allah naga yadcuhum a kun nagandugan ko xille ويسألهم الشفاعة أوينيا غنا قنجون دنا ويتوكل عليهم او توجني كما كفر أكمن كافر ناغو إجماعا تانون شمع جمن اذا نهو رندو ألا نغا sahih agoy ngagadi allah subhanahu wa ta'ala sadun garna kendi kebe hakene kay إن هذا الناقض من أكثر النواقض عقوا وأعظمها خطرا على المرء كبه هكنا كي أوجل لي برجان دهينو بقور قورين عن ينعي إيهو جبين عن ينعي برجان دهينو كسوكه من تندو كبه غنيانا تجبين عن كي أوجل لي كونيا وأعظمها خطرا وقال له قرن قاغي بني على المري هذا مرم من كما دان زنيني أبلون قر قرن يعني هذا مرم من كما لأن كثيرا ممن يتسمى باسم الإسلام وهو لا يعرف الإسلام ولا حقيقته وأنه هو قبيا قال لي يمم وكبنو قدو تغرنا تسلاما غنتو غنغام إن تسلاما غنتو إن تهغي غنتو جعل بينه وبين رب جل وعلا وساعقا أهو قبيا ada nagandugan ko ngada kunyi do Allah me nagani yad'uuhum likashfin walimmat wa ighathatil lahafat wa tafrijil kurbat iyo gabe adim ida honyi do Allah naga walawnu benu gi gadi kita kempoga igirni ni baki ma mombe ida hori do Allah naga kebe ga hiqoto ngirni ni imen mombe wa haula kuffarun bi ijma'il muslimin kubenu hakane kai kahirun yanu ka islam nin to suma gemmen angi gonunga liki kema megri na alla gidi tukun tukunda e tukun da yani naridu alla na kella ka do sana katta ken kama nye kita masala na nga ngalle ana daga katta qaburunga nati ya fulani ishfa'ili inda allah ya ka tawul qore kanjon dinge daga ne alla kunga wa no nukonda ani ya wai ha serenga ne ngalin ta ko nalla tana nan ko alsa nan ko ngu kya nan ko ma serenga ga no gonna anga tin kenna na kanjon din an kenna dangan Allah no kunga walla serenga ga na ti tana Allah kanjo Allah na lemme kina na ke kina na ke kina na ke kina an horna ndo Allah na kamaniya ma horna ndo Allah na wala nan daga ken ga lo an do Allah na wala ken ga serenyi me ya gonga nan daga jun ko ni ken da tiken na ken mun do Allah nan yimme to konon an yimme Allah Allah nyaga التي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب داعة الداعي إذا da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله تنتجنا من نندو الله نغا فقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين angana hadamare mun ñaga butto amma anga ma Allah ñaga kenyan talinga da Allah na mu don to ñaga na warni fonnan ci renyen an ken daga no hotana na na kamani لأن الله جل وعلا ورن الله ما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا ليعبدوه وحده لا شريك له الله ما كتاب ينقل لتوه يا ما قيصار جوه ما ذنتا إنا أباني أبتو ولكن أبى ذلك عباد القبور كبيغن قبر ما إبركيا ننتون الله بتو أي وجعلوا وسائط يسألونهم جلب المنافع ودفع المضار idan konya ni do allah no mena allah mena na wa nahan muruni nahankin putunde muruniya toran kaxa ñontonde wa ken wa jalo dalika huwa alibada ida kenya nanti kenya ni batem pakikanga allati amara allah bi allah gada nyamar ne nyati kebeya wa man ankara alaihim shay'an min dhalik yemme be gana honne na kari kamman nan ta ga kebe nyana kabur bate kebe aga kunna aga kundu رموه بعدم تعظيم الأولياء والصالحين إنا كما إنا سدي ننتي أو أكما أنت ولنون قور الدنيا أنت ولنون درنا أنت سرسل ندرنا وهم بزعمهم الفاسد إكونا تيدا تي جارا ديغان بونون تيا لا يسألون الله مباشرة إكنت منتي كنت ألا نياغا نجرتنا تعظيما دار تاغيا منهم جل يكون لله ألا دغن يكون ألا درنا إنت ألا نياغا ندرتنا ألا قورين يكون مغا ويقولون وتن إن الله ألا لا بد لهم من وساطة كان يسوان تانغنا الله ألا ألا نيغانا درين يغام مغا من نغم دوغان كا وراندو ألا نغا كما أن الملوك إتي آغو تنغن يغن قاغا لا يسأل إلا بوساطة إلا بوساطة الحجاب آغو تنغن يغن إن دي ترنديني من نغم دوغان كا مندو أمفا جوغانا كي تنغن يغن allo na tere كار أمين amini sir ma be tanaga am pa jum mundu nan iti duna tunga nyugunya hakene kenga wallahu aula bi dhalika min al mulk alla ayam qawlan da tikenga dinan to kutunga ya kembrenga itanga na le tunga nyugunya alla antar gana diretu kundunga manna lu sera du be gadam pinun kona dana kunda na kunda kembrenga ikun ka alla daron tanya ni kumma ikun tar gana alla nyaga greti ngaina na wa waroni do alla na nu ga kaburun no kondo nu ga nisro surun nu ga kundi ga kundi ga kundi wa hum wal yaz billahi kunga tanga murenga ti alla ya شبه الله بالمخلوق العاجز الله كبه غنكم تنغا إذا قوانتنا كبير كبه غنكوانتانا ومن هذا الباب دخلوا يقولوا كذا كانوا غندتي كون الله درني غاران كونندي حتى خرجوا من الإسلام ميغبك إسلاما غنو غندي وفي الكتاب والسنة أو كتاب السنة لما نقران عند حديثان تنغندي مما قال لهم وقت القول كبه قولهم كبه جيدي قامت ديني ويقطع دابرهما جيها لكت كثير أجب قبنين هو يقرأ قرآن القرآن بيجانو سنة نو سنة يجي إدي جامك يبطل قولهما جامك أجا كم ديني نا هل لكت كم جب جب جب جب جب جب جب قبنين نو صحيح كن هاي كنا يا قرجوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إذا في سورة السبعين نغند وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف ضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ihani aya nun nan gaba ka suratul isra aya nun nan gaba gaba gaba an na tinna sugara ahi ke waga wono burburum aya nun gaba ngan hube ga ko ni nanti hadamare me nyammo susu de anda gemma annan na lugan ke anna ke ngarando allah na an ba jube ndakinya allah an men allah subhanahu wa ta'ala anna nyaga sahih aya gabe qur'ana de hadisa gabe anonga iga sene ke kam qahuratin ni kebe hay ken kenne ho warando alla naga yala do na hana keso eti bane ko hanan ne kannanga ashirku fi ibadati llahi ta'ala ken kene kannanga manjala baina wa baina allahi wa sa'iqa yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafa'ata wa yatawakkalu alayhim idan kido ho hana tabana wa onati an-naqidu al-awwal a'am na hana ke kenya lo gontenni wa hadha akhas ke kare kare tenya burjanna hana kene kannan kagai angada hoho ka wallay batendi asuka humanten lo ken nogonde amma ki hay gada hojjuwa nya kare kare kida kannan kaga kare kare na ho warando allah naga sahi ma ho warando allah naga angada ho warando allah naga tanni antu agunna ladi nan tambugu batendiya aga badan nan alla soronga daga na katta soronga angay gonunga la daga na katta soronga ya fulan unkul hajati ila allah fulana likatanga an nimpaju ke anna kinyande allah illahi ke allahi ke allahi ke yana kenya ne hare nga kita ambassador mbeta ke ngalla na kita wali azilla daga allah kabur allah gide allah kiri da ga kebe kebe ga anna kenga maniya anna hure tirni manaraga ngalintellanta keɓeyo digame mari hure anga tir nan kafar kafari ngalintera an junubunu ku kafari wa tan junu antan kafar kafarni hure allah na ngalin te man junubun kafari gidu do hoyno daga na kun kafari kaburun do hoyno na kun kan kambire ngam do hoy ga gana kenya faman ja'ala bainahu wa bain allahi wasa'iqa faqad ashraka li'annahu sarafa li'ibadati li ghayri allah yemme be na gandu gan kenyi do Allah me na gane man da hillande ka fa Allah warni ada bate nyuga da kenyi Allah dangan maka ko do Allah na sekretarin ta Allah maka ko tananta maka subhanahu wa ta'ala an gana le hibe ay me nyaga an gana le da daga do ka sakata imme amma hono no ita kun tanya ni di kabila nun tusu atu in tanya ni in ta so no in ta tipi in ta jagunde kunni sekretar nunye ambassadeur nyonu ku ngana lay haju bi Allah no ko na ko ni nyada ngani sahe angana daga gelli killen ta handan nan te hunum pitta dorunga anna gungu katia anna pa jun ko kunna tinya nda Allah makya he e kunya ga mam pa jun tinya nda Allah Allah ta suron ta he ken hilla ka pem ko gor gor gor nye ken ambugan ni islam a no gondia i gono adanga ngalla iraq human me na ay gonu ngadi mobile nu ay gonu ma telefon manu kula tila tilate kartalla kiyai anna alla nyaga kenya kundu kenya kundu kenya kundu daga katta serenga duinda ngana anda serenga allan kanna nanya duinda ngani kewanonga nka yala wanya nan ken daga alla nyaga na ho oh, kita mangana daga katta soronye ara illa gadi serenda ngana duinda to anu nyugon anyi mena alla nyaga maka daga katta sere tandu ada me angana serenga raka mangalla nga kanna le duanga nyinda basun tatkenga amma kubenu hakene ke ku gallem petu duanga ngede kuni nagandugan kenya sorondo Allah naga kornan kellan di sere nan Allah nya gan nan ti tiki hakka sagundi kiyan ba ka fara gan ni kiyani kiyani kiyani kiyani kada ti duwa ngai kita hita na na irenga mena ita hunten na no kemba ne kan nema kar an ngai gon ngada ngani ni qabla mu manya ta hunten nan ai gonu ka mu manya ta hunten nan angar ne ta lemina bikina na ngai garo ngo ho na ngo kanga ni garanta ka bane en kollandi tikenya ne senga ta ho lingen na kenya ma inati tikenya ho gore ngama woli nyen mo hubetana akhi tusko man tinni garanya ma ho warando Allah naga anga do ho warando Allah naga anga kenya qilli anga kenya nyaga na kanjondenga anga tuge ne kenya kamma antu agunna ladi nanti kafira agunya kanjonde ki ha hakene ke kanjonde nihilla hilla kanjonde go ade Allah subhanahu wa ta'ala da ken tabatin ina ta shafa'atun musbita kanjonde ga Allah ga da sabatin kenga non kenni kannan kagai tauhid nyemme nyanan kenga anga kanjon din ni kebe daga na ga ni tauhid nyemme allah alla dungan ken nan kanjon de adungan na kanjon de nyake daga ni kambira nga ke sabatin tenni amma kanjon de be ga kafira un kanjo ananya anga kan jondi kebe daga ni kenni hilla kapana nyi wallan ken be ga kanjon ni hilla kapana nyi kan jondi tanonga abadan kanjon den tanonga dan kanjon den ni hillo ay kanjon de sabatin te nat ken na shafa'atun musbita wa na inat shafa'atun manfiya idan hilla kapana kanjon ne tanyana ako hilla kapana kan ta kanjon de nyana kadi ke kanjon din pi Allah su men da an ne tunne mana abudu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa hukumi batu ni nan tini Allah koi hukumi <clears throat> batu nan din sahay maka koi hukumi batu nan din abure maka ko hukumi batu timaniya hukumi batu a hukudi batwa inotin tonde Allah haju bendare ona ko ni dangan haju bendare ona sinun kar kunjiti haju benu garona setu moto nunga haju benu garona mobilu num paka oy mi menu bato kuno ha ginya konni da iga kinya dina alle ken kute na manya nan ti telefon ni kundo alla na wali ya billah hasha lillah hada mare munya na ko ammo inda alla batu warno arjanna iga na alla kute warno jahannaba ko ammo maka daga ndulo ga idan idan kahillan dinga a warno ho hana ko no warno ho hana ke lo tanyen ken ko ni ho gani hilla kape bajendi ko hana da ken ko kello gon tanyen amma hi wanonga be wa mungune ko kada ko mo sorong kita kenya no ho warando alla naga sekle islam ada ken duram bugandi na ko nyere nanti nan naga ndugan ken na ken ngarando alla naga keni hillandinga ya rabbi arno tanga umma su susu ko man no nogondi kere kere umma kan naga ndugan ke warodo allah subhanahu wa ta'ala na ya na ga na tanna jaga gillenya na ya nunda hadisa nunga benga kamma walakin on ta munda anya sharhu ya wa wasni tiya الناقض الثالث من نواقض الإسلام ورجل لنا سكن لجل الإسلام أو ورجل الله قال رحمه الله من لم يكفر المشركين يم بيغمه لك قانون كافر نار أو شك في كفرهم ولا كان أسك إي كافر أو صحح مذهبهم ولا كان هذيك اللي كفر أكما كافرنا وبالإجماع تتوان ثم أغنى إلا كفانو أمبركم كافرنا ولا كنغه أو شك في كفرهم ولا سكي كافر أغنى أو صحح مذهبهم ولا ديك لنتهن دي كفر بالإجماع أكما كافرنا وتتوان ثم أغنى هينو سكي أمبري bari kafir أنت كي كافر ci ولا ديك اللي كان walla ndi kille سودي meso ndi أغاتيه إلا كفانو شامل لجميع الكفرة كهما نانياني كافر من شوسو كهما اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعين والملاحدة كلهم مشركون يجمعهم شيء واحد وهو الشرك بالله عز وجل أغاتيه إلا كفانو يهود نانا النصارى نانا منوباتانا نانا كبرتنا كسو كهما تندا غنياني إلا كفانو hibana ni kapame kenyan dinya togobane warni suda hillanda ka walle فاليهود مشركون لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى wa hadha وسلم yahudiyan شرك يهودي kafanu ni إلا كفانني ورني ti محمد صلى الله عليه وسلم كني إلا كفني والنصارى مشركون لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولأنهم يعبدون عيسى نصارى ننقغني إلا كفانوني ني ورني ماتون محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى باتا ولوثنيون مشركون منبتانو كنه إلا كفانوني والمجوس مشركون مجوسيا non إلا hilla kafanu قاغا kun kaga ya kuba nuga imbundo hoynon batta wal majus mushrikun majus والمنافقون مشركون إلا كفان منافقون قاغن إلا كفان فمن لم يكفر المشركين يم بيغا ما إلا كفان كافر ناغو فهو كافر كن كمن كافر يعني مثال دي يهود أمبري كافر ناغو ولا كن النصارى أمبري كافر ناغو ولا منوبتان أمبري كافر ناغو ولا إمبي بتان وندوهي بتان أمبر كافر ناغو ولا كن هيل ambara na munafiqun kafirna o sumbirenga kafirananga idan ogana timmunugatana hogaɓe killunnagana yan kam mununga keɓe banemaxa ay hari huɓenu xaxa hilla kappe na nawtu i baxanu kuɗi i saxanu kui dagana waliyaubillah bennondoxoyno kas komantenni ku be kuɓenu gada kuñeto aɗo huɓenu gi dabarni kusuni hilla kappano ñe manni kafirnaxunde a wa kadhalika man shakka fi kufre kafir inna kanya magadi yemmen kani kafiri ne yemme be ga sikka kafira gon kafira gon man shakka fi anna al yahuda kuffar yemme be ga sikka nan ti yahudiya nun ni kafiri ne aw shakka fi anna nasara kuffar walla sikka nan ti yala nasara nun ni kafirai aw fi anna al wathaniyina kuffar walla sikka nan ti munubatanun ni kafir nai fa huwa kafirun akaman ni kafirin ne bi hada shakk tadan ke sikka ya أو صحح مذهبهم ولا هذيك اللي انتهن فيقول أوتني إن اليهود على دين صحيح ننتي يهوديا إن دين صحن تاكما أو النصارى على دين صحيح ولا كان ننتي إن النصارى ننقاغا ودين صحن تاكما أو قال ولا كما أنت لما سئل عن اليهود والنصارى بربي قالتن بك يهود والنصارى ما أنا ما أقول فيهم شيئا كنت هن سكن غبارين اليهود على دين اليهود أن الدين كما والنصارى على دين نصارى أن الدين كما والمسلمون على دين مسلم كان الدين كما من أحب أن يتدين بالإسلام أو باليهودية أو, بالن... أو بالنصرانية فله ذلك أتسر بيك أن أغنو إن إسلام أغنجن الدين ولا يهودية ولا نصارى واكا من دنغني ada kudigama أكوني يعني awa di killenga hay gada sahande haqiqa da sahande فهذا كفر كن كافر أغنيا بالإجماع تطان تزوك مع جمعنا لأنه ورناك من صحها مذهب المشركين أره إلا كفان كلنا دا صحن ولأنه أداك لم يكفر يكفر المشركين ما إلا كفان قا كافرنا وكذلك هن كن يمغد إذا شك إلا غنسك قالتي ما أدري إن كن تتويني هل هم كفار يا كن كافرنا أو ليسوا كفار ولا كن كافر نهتيا ati اليهود اليهود نزل عليهم كتاب التوراة توراة ينققون كما والنصارى نزل عليهم الإنجيل نصارى ننقى إنجيل ينقي كما والمسلمون نزل عليهم القرآن نصارى إسلام ننقى قرآن ينقي كما ما أدري إن كنت تيني هل هم كفار يا كافر نوانيا أم ليسوا بكفار ولا هدي كافر ني يكفر أكمن قوى كافر ناغو إذا شك عند سكة la budda kare so anta an yajzama anan bankin bi kufur al yahud ti yahud an kafir na wonna wan nasara al nasara nu wal wasaniyina arum mun batanu wajjalira hada dalilan ka kamma qawlu allah ta'ala alladhi kan kanne kallan ke gani faman yakfur bi ta'ut allati yamma be gana kafir na o tikem parandangi honunga wayu'min billah ga tungon allai walla ta aga tongondinti allahi faqad istamsaka ahaqiqa akamanga tigitindi usqa tikat tikkaccokotenga idan tagutunni kannan kaxay taagutungani kebe koi ibn qayyim gara ko mogon ma ما تجاوز به haddahu حده من متبوع أو معبود أو مطاع kube kumenga kemparandangade kumenga dangi kempangade misale di matbu'a indi kannan qagai gijan katana daga gijan katana ni man daga korto ndana mislul kuhan wa sahara wa ulama'i misali misale daga gijan katana ni man daga korto ndana ni man daga tuwana burukuni idan ga daga kunya ni an ga kunya hillan tondo menga kunni taqutu ni sasan kembe ga dibata hilla kapana nyananga ga bara gijan katana nya kasir na ni an anga bara korto ndana nya kafir na go to ana buru ku be nuga tawhid nyilla ga bara kunya kafir na go kan bere na la ka kapana nya peskan to ngani tanna to kunya wal ma'bud ma'budun ka gani kan nga mithlu al asnam go mununu mununu nya ni kaman num ma amara kafir na to mununu ku ma ba gam do bennu do ni nya ne ma wal muta' muta'in kan na ka mithlu al umara ko imman ko ngal kharijina an ta'atillah ku be nuga ni bakka no bakka Allah bat Allah bat فإذا اتخذهم الإنسان أربابا قال هذا مرة من أنا إما أنكو قد جيبت كماني وهم برامني وهم دنجن ديني تنبرنا إغانيا مغا طاغوتنا إذن الله هيغر هلو أكوني nanti allah tanya na mumini nga abadan na allah tanya na islami nga makunyong ko ho hanan ni kan nga al kufru bi tawaghit nang kafir na goti maniya kem parandangi ho nu kuya ho hana hana hanan pai kene kai hillandin ni nanga wa yu'min billahi nan to ngondi ti allah tauhidin kagani kiyai la ilaha illa allah nan ni kiyai la ilaha bat kamane haqiqan tononga keni al kufru bi taghut ken kafir na wati kan parandang hononga illa allah illa allah ke maganta allah bane kenni wa yu'min billah idan tauhidin kaga gondo manni ku hillahi at tahliya qabla at tahliya saran bija tanga hom paramparon din mege ngirndi bakanonga akata nanti hoho ti bad kamane ya tungu bad kamane tano kenni at-takhliya at-tahliya maganta Allah subhanahu wa ta'ala bane la ilaha illa Allah manan nikya la ma'buda bi haqqin illa Allah bad kamane tati tungu maganta Allah angana kenya birambe fa anta muwahhid an kenni tauhidin nyammenye kugana kitamma birambe tauhidin nyammenye nan akugama kitamma kamatimme man nan kafir na wuta kan farandan wono ko ya sahih manni manni kata bakano manni qoniya manni nakariya kya to gonni man nan bakiya al bara'atu min kulli ma'budin siwa Allah nan bakabatu maganta Allah bane ko gani bate na kencu nakari na kaman nun qoni ga ga mene an tauhidin hillandinga ka Allah sahih an ga makiyanya maganyin matampindi ko ha gani hilla ka pimpi man nan bare baka su ko mantenga la ilaha illallah nan nikah kiyani kalma nga kalma be agi kon nan nga hiyal kalmatul lati taqi qailaha ash-shirk kiyani kalma nga agi kon nan nga ga kisin hilla ka penga amma an kenti la ilaha illallah ba ga ngam ma sahin ngam ma ga daga nan modi num da jinda gum banga do ma gum tanto ko ya ta an kan maro an kan nihilla ka fananye man nan kafir na kuti suka humante ngana